hijirar ma'aiki 1441 miladin annabi isa alayhi masalatu wassalam 2020 a uzubillahi da karimu ala rasulillah wa alil والمتمسكين بهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن من تأمل الدرس الماضي المجلس الحادي عشر بعد المئة duka wanda ya la'akari da karatun da ya gabata wato majalisi na 120 ya tajalla lahu fi wahla anna shaykha uthman bin fudi rahimahullah qad wasala ila kimatil qana'a fi kawni kaza yakunu kaza hatta wasal ila sanati mi'atayn wa insi wal-jinn ثم حديث أبي سعيد الخدري الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا كانت سنة تسع وتسعين وخمسمائة يخرج المهدي ويكون كذا وكذا وكذا ثم حديث محمد بن الحنفية الذي أخرجه نعيم بن حماد في كتاب الفتن يقوم المهدي سنة 200 بعد ألف من الهجرة النبوية وصل الشيخ أسبان إلى درجة القناعة والإعتراف بطلان هذه الأحاديث بدليل مخالفتها للواقع wanda ya bi karatun da muka yi a wancan zama satin da ya gabata zai bayyana gare shi a fili cewa sheikh usmanu almujaddid rahimahullah ya kai ga ƙarshen gamsuwa da bai da shakku kanta gamsuwar da bai da wata mafita illa ya fito ya iyar da saƙon ya fahimta ga al'umma shine cewa hadisan nan da ya kawo wanda ya ciro daga littafan malaman gaba da shi da suka inganta su na cewa shekara ta kaza za a yi kaza shekara ta kaza wai annabi ya ce har cewa shekara ta ɗari biyu rana za ta zazzaɓi rabin mutane da aljanu za su mutu sannan shekara ta ɗari biyar da da tara mahadi zai bayyana za a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ibn hanafiya ya ce kamar da nu'an bin hammad ya kawo cikin kitabun fitan shekara ta dubu da ɗari biyu mahadi zai bayyana shi usmanu ya zo zuwa ƙarshen da waɗannan nusus ya ce waɗannan duka na soshi fatattu ne ba gaskiya ba me dalili shine li mukhalafati halil waƙi ta saba da abin da ke faruwa a aikace ma'a annal ulama a kad ajamu an ala takzibiya tare da ya faɗa ya ce malamai sun tage gabaran su iya fitowa su musu hadisan tsawon wannan shekaru ɗabaƙarsa gabar ta buhari take ya girma buhari malamansa malaman buhari ma irin su dari musu almajiransa ne sun yi karatu gunsa to a duba tazarar da zangon tun lokacin har zuwan shi Usman ya ce bai ga wani malami da iya bugun kirjin musu hadisan nan ba saboda me an ce sun inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kowa yana tsoron ya musa su wani abu ya same shi a imani Shau dan fodi ya ce to amma ni ina musa su don a kare ma'aikin Allah kare tsarkake annabi shine kare shi eh, liƙa masa wannan zantuttuka da suka bayyana ƙarya ba girmama shi ba musa su tsare alfarmar manzo Allah ya ce lamara hadan hakama bi budulani kuma akau na abdurrahman siyudi aure da fi kitabi arfil wardi fi akhbar al-madi ya kawo ce na amdin da malaman gabana siyudi ya kawo shi har a guri biyu altafai biyu mu ya ruwaito amma dai anna kullama zukira min as-sinin qad magawa lam yasir madi ni kam ina cewa nan hadisai karya ne domin wucewar lokacin fadar su ba tare da afkuwar su ba ya tabbata annabi bai faɗi su ba kam to bi bilal zalik na kunci da cewa nan magana kariya ce to hikimar da yasa na ɗauko wannan ina son zan kuma gina wata mas'alar akan wannan magana wadda shehu dan fodiyo ta game da Allah ta'ala bin rahmatin wasa ya faɗa min hadal muntalaq ra'aitu an aquma bi muraja'atin sari'a lidrus allati aslaftuha wannan yasa na ce in Allah ya kawo mu yau darasin mu shine komi zuwa ga bibiyar darussan da suka wuce muktafiya min bayna mukhtalafiha bima ja'a fi hadha at-talif alladhi ana al-ana bi sadad tahdhirihi Jawabul, fara zan isu a wannan komai da zan yi a irin rubuce-rubucen da nake da darussa da nake gabatarwa zan isu da guda ɗaya <clears throat> shine wanda yanzu muke nake gabatar da karatunsa shine jawabul fara aljami'ul ashtat tafasiri sukkani tsara zan isu da shi har yau kuma muktafiyan aidan bid durusin lati alkaituwa min al'amil musarin illa amil lazina nufi il'an shi ma ɗin ba zan ɗauko daga farko ba tun daga darasin da na fara a'a zan isu daga darasin shekarar da ta fita 2019 da wannan da ta shigo ta 2020 likai utiya lil bahisina fursatal bai na hadhihi al ahadith allati awrattuha aw arada da al mujaddid rahimahullah fi kitabi tanbih al umma ala qurb hujumi asharat as sa'a tasliqan littau'i amamal munsifin wannan komai da zan yi kafin ɗora sabon karatu zan yi shi ne don in buɗi ƙofa in bar dama ga masu bincike su yi muƙarana su gwada su auna su gani tsakanin hanyoyin da shi usmanu ya bi ya musu hadisan nan da agun malaman hadisi sun inganta ya kuma tabbatar da cewa kafin sa wani bai musa su ba a iya binciken sa irin hujjo hanyoyin da ya bi gurin gane abin nan ƙarya ne to zan dawo baya in karanto hadisan nan da nake cewa ƙarya ne don a samu damar mu ƙarana tsakanin hanyoyin da mujaddidi ya bi ga iya su kaɗai sun gamsar sun isa a kafa hujja da su a rushe waɗannan hadisai a gwada da waɗanda yanzu ni hadisan da nake kawo wanda amuni ma wasu sun fi waɗannan muni Dan <clears throat> hadisin nu'aim watakila dai ta'addinsa kan batun wani sharaɗi ne daga sharaɗin kiyama an faɗa bai faru ba amma ni waɗanda yanzu nake bujirawa suna rushe annabta ne gaba ɗayanta ba ma annabta ake magana ba kasancewar ma'aiki alaihi salatu wassalam cewa mutum ne kamili na kirki wannan sifar ma ake ƙoƙarin rasar masa da ita haka nan zan komi yanzu dai kowa ya ji ya gani na faɗa an duba kuma alhamdulillah zuwa yau ban ji tari ba shehu usmanu ya faɗi maganan nan hadisan nan ya ce bai yadda da su ba da hujja guda biyu to sauran abin da zan yi kawo waɗannan a gurguje an da na tauna da irin hanyoyin da ni kuma na biyu. wajen tabbata da duniya cewa waɗannan hadisai karya ne annabi alaihi salatu wasalam bai faɗi su ba أن المتقدمين تسليط الدوء أمام المنصفين أن المتقدمين لو صنعت لهم الفرصة الكافية وقاموا بتنكيب هذه الأحاديث المفتعلة لوقفوا على حقيقتها ولا أقاموا عليها ثورة ليس بمقدور الضعفة أمثال القيام بأشر مئشارها wanda in na fito da waɗannan ƙaranat aka gwada da hujjar da shehu dan fodiyo ya bayar wajen musa hadisan nan na sharuɗan alkiyama na alamomin alkiyama a ga a fili karatu ya fito inda shehu ya samu isasshen lokaci ya saka ce ya kwakule hadisan nan ta irin wannan hanyoyin da na bi to ko shakka babu tunzirinsa ina jin ban isa in yi ɗaya kaso ɗaya bisa ɗari ba shine ushir limi ishari ba ɗaya bisa goma ba ɗaya bisa ɗari ina duba kalmomin da da hujjojin nan biyu kice da hadisan nan yahudanci marwaitansu yahudawa ne ko da suna amsa sunan musulmi yake da nan hadisai abun kunya ne faɗarsu fadiha ce a musulunci da hujja biyu ya laita shi'iri da shahudan fudiyo ya tattara hanyoyin nan ya samu lokacin da ya bi wanda na imanin da shi ya samu lokaci ya bi al'amuran nan zai fito da abubuwa ninke-ninke wanda na fito da su to ya ake zaton zai ci kan hadisan nan daga saba wa waƙi'i da amfani da kalmar da a shinarar zamanin annabi ba ita ya ce wannan hadisai karya ne ba na annabi ba ne faɗar su abin kunya mai ruwatar da su ba yahudi ne ya ce kuma duk da ba wanda na gani ya riga ni ni ina faɗa ƙarya ne to jama'a bima anna shaykh al-mujaddida khassa jalaladdin abdurrahman as-suyudi bi darb masal ina so in ce sheikh ɗan fodiyo ya keɓanci al-imamu abdurrahman as-suyudi da ambato ya saba misali da shi to wannan zai bani dama in ina son in wani komi ya da fito da al'amarin nan kana aldora kuma zan iso nima da wannan shaksiya shine jalaluddin abdurrahman siyuti rahimahullahu ta'ala fakad badali na adriba lil bahisina masalan wahidan bi nafsi shakhsiyya fi nafsi al-mawdu ba da wani misali guda daya kuma a cikin maudu'in da muke taunawa wanda wato na kawo yanzu na yi komi kansa na tauna shine durusu ma ba'adal mauti lafiya mai sa'a wa darussan da suke da alaƙa da mutuwa da fikihun bayan mutuwa da marasimu na rai da tun zuwa da shi sama da dawo kabari da alaƙar gangar jiki da rai bayan rabuwarsu da yanayin zama a kabari da abin da aka ba da labarai suna faruwa zuwa tashin kiyama da alamomin tashin kiyama din وذلك قبل الشروع ifisar سرد الدروس المتقدمة السالفة ذكر السالف ذكرها wannan zan yi shi kafin in dora da <clears throat> alkawarin da yi na bibiyar darussan baya mana karatun shekarar bara da ta bana rairayo maudu'an da na tauna in ardin hujjojin da na bayar a gurguje muktasaran sannan dora da sababbin hujjojina don karatu da fitowa إذا تذكر المتابعون للدروس التي ألقيتها باسم الحياة بعد الموت في ميزان الحق والباطل يروا أنني ذكرت في الدرس الخامس منها أن أداء الإسلام بالأخص المعاصرين منهم قد ركزوا تركيزا بالغا وبصفة خاصة على الحديث المنسوب إلى البراء ابن عازب الأخي للأم لأنس بن مالك لعدة أسباب an kula da karatun da na yi darasi na biyar cikin darussan alhayatu ba'ad al-maut a darasi na biyar za a da na kausasa magana da manyan baƙaƙe a kan cewa a kula da kyau a lura magautan musulunci fa sun sa hankali sun tarkizi wanda yake na iyaka kan hadisin bara'u bin da malaman musulunci suka cicciba hadisin sama suka daga shi suka shahara shi suka inganta shi suka gina aƙidu na musulunci kansu mara'ubun azib jama'a li ummin anas ibn malik mana uwarsu guda uba kowa da nasa amma shi ya girmi anas wan anas ne da kamar shekara uku zuwa hudu haka me yasa magautan musulunci suka riƙe hadisin nan na bara'un azib matsayin kulkin bugu na rushe musulunci li iddati asbabin da haka suna da yawa muna hamiya mafi girmanta a gurguje na ɗaya ihtiwa'u tsohon karatu ne wannan nake maimaita mana kamar da na yi wancan na wancan zama don kuma fito da wata hakika za ta haskawa wanda suka gane su da ganewa wanda ba su gane ba don rashin fahimta da shiga duhu su fito haske kamar da nake shan faɗa ba ina ba ne don 'yan gaza gani wannan ko Allah bai da magana da su ya ce wala in ataital ladina utul kitaba bi kulli ayatin matabiqin wannan dama suna sani jama'a <clears throat> dalili na farko um ala kasirin min al ma'akhiz allati min sha'niha an tumakkina al aduwa min al wusul ila gharadihi bi hadafiyatin daqiqa hadisin nan na bara'u bin azib kowa ya zauna ya sassaƙa shi ya cuci musulunci ya buɗe fatan musulunci tanyar ga mai sanyi mata shaushawa ya buɗe ƙofar rushe musulunci da jefa shakku a cikin masu yi da hana wanda ba sa yi shigowa cikinsa da fidda masu rauni daga ciki na yi alkawarin zan zo kan wannan nukudar a durus alhayat badal mutu na yi wannan alkawari ban zo kansu amma suna cirowa ne saboda gini da zai wannan shine dalilin da ɗaya da za a ga wannan la'ananne mai suna al-akhsharid yana cewa rashid yana cewa sharid ya dinga tarkizi kan hadisi dalili na biyu itimadu jami'i man allafu fi hadha al-mawdu'i ala hadha al wa qabuluhum li kulli ma jaa fihi min ghasl wa samin مخالفته لما هو asahhu minhu min al-athari bal wa adidin min al-ayati al-qur'aniyya waɗanda suka yi talifi a maudu'in mutuwa zaman kabari tashin kiyama abin takaici kamar basu su hangi tufka da warwara da take cikin hadisin nan su fahimci su gane cewa annabi bai shi su tsarkake annabinsu daga dattin wannan tafka da warwara a'a sai ma suka kifu kai suka mai da shi kwari <clears throat> majatarau <clears throat> tare da tafka da warwara take ciki ba su gani ba ne a'a cin fi nafsi ya kuma kada sun gani allahu alam kai hasali ma hadisin nan ya yi karo da Alƙur'ani ayoyi barkatai amma tare da haka ibnu hajar ya faɗa cikin fatul bari juz'i na biyu shafi da juz'i na uku shafi biyu yace wa atammul ahadisi siyaqan duk hadisan da suka yi bayanin mutuwa da rayuwa bayan mutuwa da alkiyama ba wanda ya kai wannan hadisin cika haka ibnu hajar ce Ibn qayyim kuwa ya tsawaita numfashi saboda kawai ibnu hazbin al-andalusi ya yi ƙoƙarin haska cucilan kan hadisin cewa hadisin nan bai inganta ba ya kufar mai kamar da na karanta mana a zama na biyar ya tara da takasa ya masa raddi ya yi maganganu masu kaushi a cikin littafin an ruwa shafi na saba'in da shida ya ce haza min fatihi musa hadisin bara'u na daga kasadar Ibn hazmin kasada ne musashi alhadisu sahihu la shakka fihi hadisin bara'u sahihi ne babu shakku cikinsa jama'a ku yi haƙurin na jero muku wannan jimloli don a ƙarshe ku yadda hadisin zai rushe ya tabbata ta tatsu a kashi ana kamba shi waɗanda ana ganin su ne kwanya ta ƙarshe gun iya itikani da ta hakiki ba irinsu su ne ƙarshe a istinbadi duk sun haɗu sawa'un da gangan ne sawa'un da gaske suke amma dai sun bayyana cewa sahihun abun sayi ne la shakka fi sahabu jama'atu min al dan dandazon mahaddata sun inganta shi jama'a manabun ya wuce lissafi wannan la yu'lamu ahadun min ayyimatil hadisi da anafi ibnu al-qayyim yace ba a san mutum ɗaya daga imamai na hadisi da ya soki hadisin bara abu azib ba bal rawahu fi kutubihim wa talaqahu bil qabuli waje ja'aluhu aslan min usul ad-din siyamal masail thalatha yace abinda ma ya faru shine dukkan su sun roce shi dukkan sun karbe shi kai sun mai da shi ma asali daga asalan addini musamman a matsaloli guda uku ta ɗaya azabul kabari wa na'imu gun tabbatar da azabar kabari da ni'imar kabari ta biyu matsalatu munkarin wa nakir tabbatar da samur mala'iku biyu masu suna munkaru da nakiru annabi ya bi daga Allah ba wani bayan shi